to shin kana son ka kalli wannan bidiyon din ba tare da bata lokaci ba wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo yau wannan video ne ka muku wani video ne mai matukar kyawu kuma video fasara da algaita ce wannan video ne mai matukar kyawu domin wannan video ne mai burgewa ne ma akan kai na wannan video ya burge ne na kalle shi kuma na ji matukar daɗin wannan video to shin kana son ka kalli wannan video din ba tare da ɓata lokaci ba ba tare da kasa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri kana so ka kalli wannan bidiyon din ko kuma ka soke shi a wayarka ba tare da sa wani makullin sirri ba to ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon din idan kuma wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel to gari ka manta da danna mana subscribing kada ka danna mana ƙararrawar sanarwa sai da za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyon to da farko idan dai kana so ka kalli wannan film din mai suna uban zuga ba tare da wani bata lokaci ba ka ga nan ga na ka wuta uban zuga na ɗaya da na biyu film india hausa sabo fosir algeta za ka danna rubutu ne kawai ka gani shi wannan rubutun wannan bidiyon ba link guda ne ba saboda ba film din guda ne ba kaga link biyu ne kaga ga na ɗaya ga na biyu kaga nan ga inda aka wuta film india hausa uban zuga na ɗaya da na biyu sabo fasarar algeta kaga nan ga na rubuta uban zuga na ɗaya na ga kasa rubuta uban zuga na biyu ka gani shine link din duk link din da ka taba zai kai inda za ka kalli bidiyo ne kai tsaye ba tare da kasa wani fasfo ba yanzu bari mu danna wannan na ɗai na farko ka gani kana danna link din uban zuga kai tsaye ne zai kai inda za ka kalli bidiyo din ba wai tare da ka bata wani lokaci ba ko kuma shi kake yin zaka sa fasfo ko kuma ka sa wani abu ka gani ruwan ga kashi na ɗaya wani a ga idan kana so zaka iya kalla ko kuma ka yi downloading ɗinsa a wayar duka ba tare da ka bata wani lokacin ba idan kana so zaka yi downloading ɗinsa ko kuma ka shi a google da ruɗin ka ta yadda zaka ko gobe kake buƙatar kalla zaka iya shiga kalla ba tare da wani bata lokaci ba yanzu ka gani idan ka gama kallon na farko ka gani idan ka gama kallon na farko kana so ka kalli na biyu suka dawo cikin su inda ina maka fita ko wahala ka gani wani zuga ka kashi na biyu sai ka shiga kawai ka dinga kashi na biyu ka je ka kalla ba tare da wani ɓata lokaci ba ka gani kamar yadda ka kalli na farko hakan da za ka kalli na biyu idan kana so ka kalla ko kuma ka bar shi a wayarka ko kuma ka yi din sa a wayarka ba tare da dai duk da ka so dai haka ne za ka yi mun gode mun gode a nan da muka zo ƙarshen wannan bidiyon din wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar